Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin muradin zuci. Shirin da muke karanto muku littafin Kun Farha, wallafar Fauziya ta siyo Umar, wanda ni Khadija Hassan nake karanta muku. Idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a inda muka ji sarki ya dage kan shi dole sai ya bi baffa bauchi. Dole suka kyale shi ya bi su akan su ma gobe za su zo yi sallama da faffa kuma idan sun huta za su taho baucin. Suna tafiya ita ma ta miƙe ta shiga ɗakinta, ta yi wanka ta sha magungunan da ta yi sallama magarba da isha. daidai lokacin ya shigo ɗakin ya tarar da ita akan sallaya tana azkar zama yayi a gefen gadon har ta gama ta juya ta kalle shi shi ma din ita yake kallo suka yi murmushi a tare ta miƙe ta cire jabi ɗin jikinta ta linke ta nufi jikin murubi ta fara gyara gashinta bayan ta gama ta ɗauki turare ta shafa a jikinta ta raba ta gefensa ta kwanta ya haɗiye yawun kwaɗayinsa ya kwanta a gefenta ya janyo ta jikinsa yana ajiyar zuciya ya ce i miss you my heart long time ina kewarki ina zubar da hawaye akan rashinki makin wallahi ba zan taɓa yafewa duk wanda ya yi silar nisanta ni da kewa nan ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba yana faɗin hakan yana ƙara shigewa jikinta janyewa ta yi ta koma ta kwanta ya sake matsowa ya ce IOF mata ta jaruma ce mai ƙoƙarin sanya ni farin ciki da sallama min jikinta a duk sanda na buƙace ta tana iyakar yin ta wajen ganin ta gusar min da kishirwa ta kun ke kan kikin san nayi ƙoƙari bayan batanki da shekara bakwai muka rabu da amna ko san da muna tare na yi sama da shekara biyu ba ma juna in kika haɗa shekara tara da biyu zai baki kusan sha ɗaya kenan kin ga kuwa ai na yi kokari a na namiji yana faɗin hakan yana matsawa jikinta kuka ta sa masa ta ce ni dai ka kyale abban sarki wallahi ba zan iya ba na gaji jiya please ka tausaya min dan Allah a jiya zuciya ya janyo ta yace shikenan na hakura mu kwanta mu yi bacci da wannan bacci ya ɗauke ta shi kuma yana juyi da haka baccin ya ɗauke shi sai asuba ta farka tana shirin sauka ya ruko ta yace ki daure ki min wani abu kafin mu yi sallah Tura shi ta yi ta ce Allah ka cika matsala mai martaba an fa ga masallaci dan Allah. Miƙewa ya ce is okay mi sallah tukunna a bani breakfast. Ba ta ce masa komai ba ta bathroom. Wanka kawai ta yi ta ɗaro alwala. Shi ma ya tashi ya shiga ya yi suka yi sallah. Ta miƙe da niyyar fita ya san nufinta saboda haka ya riko ta za hakuri zaki da ni fa turo baki gaba yi. ya daga ta suka koma saman gadon. da yar ta kwaci kanta shi ma sai da ya ta sa masa kuka sannan ya kyale ta suka yi wanka suka fita dani din suka yi breakfast sai sha ɗaya suka nufi gidan su mami lokacin baffa ya shirya yana jiran su suna zuwa yi miƙe suka yi sallama suka fita sarki na ɗaga mata hannu ita ma ta ɗaga masa kin hafis shine ya kai su airport ya juyo gidan ya ɗauke ta suka tafi gidansu haka suka ci gaba da gudanar da rayuwarsu cikin so da tattalin juna sajin su ɗaya a Kaduna suka nufi bacci. tana lafa a jikin har suka isa motar ta shiga gidan sarauta ta ɗauko kanta daga jikinsa duk da an sake wa gidan fasali da tsari sosai amma bata kasa gane shi ba ganin shi take kamar jiya ta bar shi suna yin fakin aka bude musu shi shine ya fara fitowa sannan ita nan da nan ido ya dawo kansu gidan ya rude da irin murna tare da kabbara bayin mata suna ta rugowa suna rungume ta ita ma ta jiki da su tana hawaye suna rungume juna sai da komai ya lafa sanan suka nufa din sirkar tata a hanya suka haɗu da ita da jikanta sarki ta tafi da gudu ta rungume uwar mijin nata sai kukan da take kokarin haɗiyewa ya kwace mata ita ma hajiyan kukan ta za ta ce fara ashe kina raye a duniya ashe da rabon za ku ƙara ganawa da Hafiz mun yi kewan ki tsayin shekuru farha ashe kina nan ke da jikalle na ita ma kukan take yi ta janye jikinta suka shiga ciki suka zauna suna jajantawa juna sarki ne ya dubi sa da kakar tasa ya yi dariya ya ce wallahi dad na hanko wasan da ya laliba ya ji ba mom da uwa farha ta watsa masa shi kuma hafi ya zama masa dindu a baya ya kwalla kara ya ce wai yu hajiya kina kallon su za su sheke ni murmushi ta yi ta riko sa ya da kusa da ita ta ce ai ba ƙarya yi ba ya kake sanda suka bata din kai ma zo cewa kai kai din banda karfin adda da da tuni kashiriri ce murmushi ya yi daidai lokacin hajiya kalishi ta shigo ita ma ta nuna murmunarta da farin cikin da sosai aka rinka jera musu abinci kamar hauka da abin sha suka ci suka sha duk iyalan gidan mai martaba sarkin hambali sun hallara har da asiya da nadiya da umaima har da prince haisam da bai ma taba ganin farhan ba ranar yini aka yi ana shagali a gidan sarauta sai dare sosai kin hafi sa ɗauki matarsa suka wuce fat su. shi kansa fat din an feshe shi an sake masa gini yanzu fat tsaye ne katon gaske sai ka shiga ciki ne zaka gane yanda tsarin gidan yake Bangaren farha falo uku ne da ɗakuna uku. Kowanne an zaba wances 'yan gaske, sai bangaren sa falo biyu da ɗaki ɗaya, sai wani ɗaki wanda shi ma idan ka gan shi falo ne babba da aka kawata shi da kayan alatu. Sai ɗaki biyu a ciki, kai gidan ya tsaru sosai. Bangaren ta yarkata wanda ya cika shi da manyan fix ɗinsu tun na aurensu suna shiga ya fara gishiniyar cire mata kayan ta ya ce ya kamata mu yi wanka mu kwanta ko. daga masa kai ta yi suka shiga bathroom din suka yi wanka suka shirya tare suka kwanta haka kwanaki suka yi ta shudewa sarki ya tafi karatun sa. inda kinafis ya hana farha aikin asibiti babban asibitinsa da ke kaduna ya mallaka mata ya ce duka abin da zai ke shigowa aljihunta zai ke shiga hakan nan ta hakura da aikin ta zauna zaman ci da kashi tunda haka ya zaɓa mata wata ɗaya wata biyu wata uku har suka doshi shekara babu wani bayani tun abin bai fara damun ki na ba har ya fara damun duk lokacin da ya ta ce tana firar sai ya kulle kansa a ɗaki ya ta kuka yana roƙon Allah ya ƙara musu da ko ɗaya ne mai albarka har ma ya sadu da ya mayar da hankalinsa kan tilan ɗansu da yake tunanin ƙila shi kaɗai ne raban su a cikin shekarar su ta biyu ne Allah ya azurta su da samun karuwa ita kanta ba san da shi ba kawai dai baccin ta ya karu sai ta yin tana bacci ba tare da ta gaji ba sannan tana jin kwaɗayin wasu abubuwan da a baya ba su dame ta ba yau litinin ce da wuri ta tashi ta haɗa masa break kasancewar da dare ya faɗa mata yana son zuwa abuja a kan aiki wani sabon asibiti da yake ginawa ba ta yi break ɗin ba saboda cikinta da yake ɗan yi mata ciwo tana kwanta saman gadon tana kallonsa ya gama shirin sai ya ɗauki laptop ɗinsa da wayoyinsa ya matso kusa da ita ya shafa fuskarta ya ce zan tafi queen limshe idan ta yi ta buɗe su a kansa ta ce allah ya kiyaye hanya ya tsere min kan amsawa yi da amin ya ce yau ba zan samu rakiyar ne ba hannunsa ta riko ta ce ka yi haƙuri Allah yau kasala nake ji durmushi ya yi ya ce dama aikin dare da zama salalliya ni wannan baccin ya fara yin yawa da rana a yi na ana yi da dare ma kuma da na nemi haƙina a kuma yi min rakin bacci ake ji yana wannan mitar ya fita ita kuma ta koma ta kwanta bacci mai daɗi ya ɗauke ta ta yi kusan awa biyu tana baccin ta ji zuciyarta tana da mararta na wata irin hautsinawa da sauri ta tashi zaune amma da ita ta iya durowa daga gadon amai ya kwace mata gashi bata ci komai ba sai ruwan te saboda haka ni ta jira ta sosai ga ciwon mara ta da ya addabe ta kwanciya ta yi a ƙasa gefen ama tana ta burkusa sun ciwo har ƙarfin ta ya idda karewa sai yamma lakisa ya ta shigo ita ma saboda kinafis ya kira ya ce ta je ta duba ni ta gano masa lafiyarta shiru yana cikin wayar ta ta ki gawa fat ta fara shiga bata ganta ba saboda haka ta yi fat ɗinsa tana kira ranki shi daɗe uwar gajiyata bai martaba yana kira maganar ta ce ta makale saboda yanayin da ta riske ta cikin amai ido a juye kamar matacciya salati ta yi tare da nufarta da sauri tana kiran sunanta amma babu alamun za ta amsa hakan ne yasa ta fita da gudu ta nufi cikin gidan a gigice ta faɗa wa hajiya fulani cikin tashin hankali suka rankayo har da kilishi suna zuwa suka gyara ta wanda suka sanya mata a jikinta ne yasa ta farfaɗuwa amma daga ganin ta kasan aji gace take hajiya ce ta ɗauki wayata ta takin hafiz bugu biyu ya ɗauka ya ce hello queen ya aka yi ne ina kika sa katse shajiya ta ta ce ka turo mana likita cikin ma'aikatanka akwai matsala farar haba ta da lafiya tana faɗa masa yawo salati tare da cewa ƙarfa maka raba hajiya ciwon har ya kai wanda ba za ta iya ɗaga waya ta ba fatsai shi hajiya ta yi ta ce mu ma yanzu muka shigo akwai alamun ta katse ta yayi da cewa oke ga na nima bari na kira fatil ya zo ya duba ta yana faɗin haka ya kashe wayar ya miƙe ya fita daga asibitin a hanya ya kira likitan ya bashi umarnin ya je ya duba matarsa cikin abin da bai wuce 15 minutes ba dr patrick ya iso ya shigo cikin gidan a wani wheelchair aka tura ta zuwa clinic din da ke fast din aka kwantar da ita a gadon ya ɗaura mata drip kafin ya fara duba ta yanayin ta kawai ya gani ya san matsalar ta amma saboda gudun kokonto sai da ya ɗebi jinin ta ya gwada ya yi murmushi tare da saita na'urar tsakanin a cikin ta ya fara duba don ma dai sakamakon ɗaya ne ya ɗago ya yi murmushi ya ce allah ya raya hajiya madam na da shigar bebi wata uku kabbara suka ɗauka tare da godiya ga Allah magunguna ya rubuta mata sannan ya kuma kallon hajiya ya ce a kwallacin cin abincinta sosai bebi yana son cin abinci saboda ya samu energy sosai amsa masa suka yi tare da masa godiya ya fita da takarda bai jima bai da magunguna da yake abin na masu abin ne a famasi ɗinsu aka ɗebo shigowar da Fatiri ta yi daidai da shigowar motar da ta je airport ta dauko kin hafis a kofar Fats din suka yi kacifin da Patrick ya yi murmushi ce congratulations sa madan tana da sabon baby almost three months a gurin ya zuba yi wata doguwar sujada Patrick ya saki baki yana kallonsa ganin bai dago bane ya sashi sanya hannu ya dago shi fada ya jikin Patrick ya ce Allah na gode maka ashe bayan sarki zan sake haihuwa wayyo Allah na Patrick na gode kai ne mutum na biyu da kai min wannan kyakkyawan albishirin. dole ka karɓi kyauta mai kyau yanzu ina kun ɗin take kama hannunsa yayi suka shiga ɗakin ya zame hannunsa ya karasa kanta ya tsugunna yana kallon ta yau ɗaya tak duk ta rame ta ɗashe ta ƙara wani sabon haske ajiyar zuciya yayi ya sanya hannunsa ya shafa cikinta tare da kai bakinsa ya kisin bayan ya dage rigarta a hankali har zuwa bakinta ya fara tsutsa kamar alawa kunya ce ta sa Sajiya ficewa daga ɗakin saboda ta lura idan sa rufewa ke inda yana tare da farha jin dumin lips ɗinsa a saman nata ne ya sa ta tura hannunta cikin sumarsa da take kwance lips kamar ta balarabe bude idan ta yi a hankali ta zuba shi a cikin nasa ya yi murmushi ya ce ki yi min murna na yi namijin kokari sake ajiye kwaina a mahaifarki sarki zai sami kani ko kanwa ajiyar numfashi ta yi tare da murmushi mai nuna farin ciki ta shi ma murmushi ya yi sake roƙo hannunta ya ce yanzu ina ne yake miki ciwo me kike so ki ci girgiza masa kai ta yi alamun babu komai ya sake matsa a jikinta ya ce oke tashi mu je ciki na sama maki abin da zaki ji bai idda rufe bakinsa bai dago ta suka nufi fat din yana rike da ita cikin falanta ya kwantar da ita saman kujera ya nufi kicin ya dauko mata kek da yogurt ya dayar gabata tana ci har ta ci ya ishe ta sannan ya dauke ta suka shiga bathroom suka yi wanka ita ta kwanta shi kuma ya dauki waya sai ya fita dakin sa tashin farko Abdalla ya kira ya fesa masa ya ba momin za ajiyar sa ya kuwa saki ihun murna ya ce ka yi min daidai dadi ina mamu take murmushi yayi ya ce tana ɗakin ta tana bacci sai da safe kwa gaisa suna yin sallama ya kira mutan gado na ya fesa musu su ma sun yi murna sosai mara ta ce za ta zo ta ga farha da ciki ita ma ta rama tsaye da ta rin kai mata suna yin sallama ya nufi ɗakin ta lokacin har ta yi nisa a baccinta ya yi gadon ya janyo ta jikin sa ya rinka shafa ta har sai da ya ji alamun ta tashi sannan ya fara aika mata saƙonsa dole shi ta fara yi tana kunkuni ya yi saurin haɗa su babu yadda za ta iya akan ta zaki jikin ta ya samu gamsuwa sosai sannan ya kyalita suka yi wanka suka koma suka kwanta sannan a hankali cikin farha yin girma baya ba ta wuya amma bacci har da na hauka watan cikin ta takwas wata ranar lahadi suka waye gari da mutuwar hajiya su gidi duk da ba wata alaka ce tsakanin farha da ita ba amma ta ji mutuwar ta sosai shi ko gogon ko a jikinsa yana ɗakinsa aka kira shi aka faɗa masa buɗar bakinsa cewa yi ai gara haka sun rage mugun iri a famili ɗinsu kallon sa farha ta yi ta ce haba mai martaba ba a haka ba duk wanda ya riga ya mutu addu'a kawai yake bukata balle ma hajiya kafin mutuwar ta tayi nadama daga ni har kai babu wanda bata nema ta roƙa ya fi mata ba ka yi mata addu'a shine yafi alkhairi fiye da komai shafa kan ta yi ya ce na ji sarkin yafiya ni dai ban yafi ba wallahi bana daraja yan uwana ba ba dan yan uwana ba ya sam da ome ma da ba zan je jana'iza ta ba me matar nan bata yi min ba tun ina karami nake shan wahalar rufe masa baki ta ta ce na ji dan Allah mu je ni kai wallahi ka fiye korafi to yanzu me ya riba ka idan baka yafe mata ba abban sarki kada ka bani kunya dan Allah ita kura ko ba da tsira dan kuma ba ta tsere dan igiyarta tunda ba za ka yafe mata ba dan kanta ba ka yafe mata saboda darajar yan uwanka za su ji daɗi sosai kuma ka san ko a layira wannan cin arzikin wani wallahi ni dai na yafe wa hajiya duniya da layira saboda na san duk abin da ya faru nufi ne na ubangiji kuma kaddara mu su da kawai sila suka yi tana faɗin haka ta juya ta nufi cikin gidan da yar take taka kafarta saboda nauyin cikin jikinta tana shiga umaima ta nufi wata ta gungume tana kuwa ta ce an tafar hajiya da sunan ki ta cika a bakin na cewa a jira ki ta ƙara neman gafarki don allah ki yafe mata an rufe mata baki ta ita ma tana hawaye ta ƙara sa gaban gawar ta tsugunna ta riƙo hannunta tana hawaye tana yi mata addu'a a haka kin hafiz ya zo ya ishe ta ya girgiza kai cike da mamakin irin zuciyar farha mai saurin yafiya tana tashi aka ɗauki gawar aka fita da ita nan gida ya ruɗe da koke-koke ita dai gefe ta koma da zan tana sharar kwalla ba komai take tuna ba sai nasu ƙarshen a zuciyarta ta ce Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe wanda za mu mutu ana tuna mu tana nan zaune har wajen la'asar Haisam ne ya shigo ya ce da je in ji mai martaba da ta miƙe wasu mata da ke shigowa yanzu suka zuba mata ido suna kallanta ita ma da ita ta tafi da ɗayar tafi kowa lalacewa take kallo wadda take tafiya a shagide hannunta a karkace tana son tuna inda ta santa amma ta kasa da haka tafi da danufi fat ɗinta tana shiga ta tagar da shi a tsaye a falon tana shigowa ya fota ya ita da jikinsa ya sauke ajiyar zuciya ya sauke a zai zuciya ya ce na da kadaici ina son kusanci da matata wallahi yana faɗin aka ya ɗauke ta cikin nufi ɗakinsa da ita ya kwantar da ita yana kisan ɗinta cike da fili shi idan ta ta yi tana kallonsa ta rasa wani irin mijinta da baya gajiya da sai murmushi ya ce na dami ki ko hakuri zaki da ni ke ɗin ce zakin ki yayi yawa duk inda nake idan na tuna da ke sai da ji ina buƙatar ki yana magana yana cika alkabar jikinsa janyewa ta yi ta ce to kuma idan aka zo maka ta'aziyya fa abban sarki burmushi ya ce yanzu ma wasu na taso na baro dai ki bani abinci na na dan Allah wallahi a matsa nake ajiyar zuciya ta yi ya hawo ya kawo mata yana shafa cikinta yana zare mata da guwar ga jikinta bai bari ta karasa ba ya fara aika mata da wani matsiyacin zagoye rikita ta gaba daya ta zo ce ta fara mayar masa da martani sosai suke tsotsa junansu kafin harka ta kankaman sun tara juna gajiya kafin sakura su yi wanka kaya ta suka fito kanta na kafadarsa suna dariyarsa har falanta to ta yi ta tsaya ganin matan da ta gani ɗazu a bangaren marigayi ya soki shi ma kallon gurin da ya ga tana kallo ya yi zabura ya ce uzu billahi minash shaitani rajim auna me ya kawo ki gidana me kika zo kika ki sake yi wa matata yana maganar a mugun fusace kuka ta fashe da shi ta miƙe ta matso gabansu ya yi saurin janye farha ya tura ta bayansa ya nuna ta da yatsa ya ce ki fice min daga gida wallahi wannan kara duk abin da ya sami matata sai ya shafi dangin ki gaba ɗayan ku azzalumai butul mai saka alkhairi da shari farhaje ta sa hannunta daga bayan da rufe masa baki ta zagayo gabanta duk da mugun tsoron da take da yanayin da ta ga amna a ciki ta ce ka yi haƙuri abban sarki mu ji me ya kawo ta saurin janye hannun ta yi daga bakin sa ya ce yanzu ke har kina da lokacin sauraron wannan a zalimar matar kuka ta kuma fashewa da shi ta ce na roƙe ka don girman Allah ka tausaya min ka saurare ni Allah ya taimake ka wallahi haƙƙin ku shine yake bibiyar rayuwa ta. ku taimake ni ku yafe min ko na samu salama na san mun cutar da ku ni da hajiya ba ku ji ba ku gani ba muka raba ku duk saboda son zuciya Ba ta kai mu ga cimma nasara ba hana ba dan ni ba, na san kina jin zafi na da haushi na. Amma na san zaki yafi mu kamar yadda kika yafe waje, saboda zuciyarki ba irin ta bace ba, ta rashin imani. Ranki ya dade ki taimake ni ki fitar da ni daga kangi da nake ciki, na bibiyar ku da na dan ku da bai je bai gani ba. Ki yafe kuma ki same ni ki yafe min. Sannan ki roƙa min yari mun bauchi shi ma ya yafe mu Ko na samu sauki da sassauci a layar domin ni ma ina kusa da kabarina. Tabbas mutuwa za ta gaske ni ba da dadewa ba. kwal sanadin hadarin mota a hanya ta ta sake shiga tsakaninki da mijinki bayan Allah ya sake hada ku mota ta bi ta kan kafata hannuna ya shanya hakan ya sa ni dawowa gida na zauna ina jinya karaya ina warkewa da koma Lagos saboda a can nake zuwa ina buga karuwanci na kwatsam na fara jinya ina zuwa asibiti aka ce cuta mai karya garkuwar jiki tana faɗin haka ta kuma rushewa da kuka girgiza kai farha ta yi zubar da hawa ya shiga da tausayin amna lallai tun a duniya aka ganin sakamako yanzu ba sai an je layira ba shi ma jikinsa ya yi sanyi amma har yanzu zuciyarsa ta fasa take hakan ne ya sa shi janye jikinsa daga na farha ya juya ɗakinsa ya bar su matsawa ta yi kusa da amna ta ta tana waye ta ce wallahi ni dama ba riƙe ki a zuciyata sai dai ko shi ɗin da lobuliso tabbas na san sun yi fushi da kyau. amma ina tabbatar miki da za su yafe miki za su yafe miki suma ki yi haƙuri kowa da ƙaddararsa duk abin da ya faru na ɗauke shi a matsayin muƙaddari na yafe miki amna Allah ya yafe wani baki ɗaya zubewa ta ya ƙasa ta rinka kuka tana zuwa farha godiya ta ce ai babu komai ta juya ta shiga kicin ta ɗauko musu ruwa da abinci da lemuka ta kawo musu suka rinka ce kamar mai wata amma har lokacin amna hawaye take tana tuna da tuni ita ce a cikin wannan daular ta yi wa kanta saboda son zuciyarta da kin Allah yanzu tana ji tana gani ki Nafis ya fi karfin ta ko da ma aji tana da lafiya balle ita yanzu da ciwo yayi rubutu suna cin abin tana kuka tana kara bawa fara labarin rayuwa da ta shiga bayan mai martaba ya kuri daga garin Bauchi ta ce da farko da muka tafi sai muka tafi Kano a can waziri Ilyas ya nema mana gida muke zaune zaman dadiro da jiya shagirar sai da ya nada min duka kuma ya neme ni ta karfi idan na kisa sai yi sati bai bani abinci ba da haka na rinka sai da kayana da gulawalina ina cin abinci har bari 'ya'yar da muka haifa ni da shi na ce ta mai martaba ce ta fara girma sai kuma ya fara sauki waziri Ilyas zai dauke ta ya fice da ita wani lokacin sai yamma zai dawo da ita kullum sai naga yarinya tana kuka tana buɗa min pint ɗinta tun ban lura ba har na gane ciwo gaban ta yake mata da farko na ɗauka ko rana ce na dage da nema mata maganin rana amma abu kamar tiri abinda na fahimta kawai a tana tsoron waziri sosai wata rana waziri yana kwance a ɗaki na tashi na ce zan shiga wanka Ina shiga ya kamo a ya kwantar da ita tare da sa mata wuka a wuyanta. Ya rinka wasa da ita har ya kai ga shigarta da karfin gaske. Tun yarinyar na yi ta kwalla kara. Hakan ya sa ni fitowa ko kaya babu a jikina na tarar da uba ɗaya ɗaya akan yarsa da bata wuce shekara shida ba hankali na ya tashi na rinka zinduma ihu hakan ya janyo hankalin mutane suka shigo gida don rinka nuna musu ɗakin suka shiga lokacin waziri ya ɗaga yarinya tana ta bilidin na jini idanta sun kakkafe da ƙir na sa kaya na ɗauke ta ina ihu na nufi kemis ɗin da ya kusa da mu ina zuwa duba ta yace ta mutu haka na ɗauko ta na ina kuka ina ihu ina na rufo gida ko gaba na bana gani ina zuwa na tarar da waziri kwance cikin jini marasan unguwar sun masa dukan mutuwa da ɗyar jami'an tsaro suka kwace shi aka tafi da shi asibiti suna zuwa shi ma aka ce ya rasu aka dawo min da shi aka ajiye min mutanen unguwa suka yi masa sallah suka bar ni da gawa guda biyu ranar na ga tashin hankali da ƙyar na samu mai unguwar yasa aka zo aka yi musu wanka aka ɗauke su aka tafi da su aka bar ni kaɗai hakan ne yasa na nufi Lagos ni ma na shiga bari ba ji ba gani bayan tsayin shekaru na zo boci aka sanar da ni baki mutu ba mai martaba ya ganki nan na ƙara ba zama na nema a asiri akan hanya ta ta dawowa na ya hatsari nan dai ya mai da ni haka duk da haka ban haƙura ba ina komawa na game da cutar HIV wadda na san ita ce ajalina. Masu sauraro duka-duka anan zamu dakata da karanta muku wannan littafi mai suna kun farha. wallafar fauziya ta su umar a madadin tashar white blood multimedia da ta ɗauki nauyin kamuku ni khadija san nake cewa mu kasance a shiri na gaba.